sɔɔdu ba kala hami a a yɛ fɔlɔ a ta mɔrɔ na nasa fo a bɛ mɔli ya mari la bele la wala k'a fɔ mɔli ala la ani k'a fɔ mɔli la kɛ la ka taa ni na ale ka ɲinɛ an fɛ ale fɛnw na ale ka ale fɛn yamara wala wa an ta ale huda bi to lera ta kilo na ta ale ta da kila wa A afla ta kana falta hakilo sallallahu aye tan nan adol fon ko ha mahamadou aɓe toñaki ala yalon kal ɗon nane alfonde alfayama ale wula noon wasta ina aldemaro ñini allah ko bela ɓe sabri sabaron sora alaye makoy ala ko koɗo ɓe sabar sabaro ni o kureño ko yafore saka wasalata anin salo fa innaha salode la kabiratu kubalum kukulimba illa alal khatir fo ala ñaa sila naata kam min ɓe sabatin ala bato kam aya tan noon ka jiki e ka ɗankenya annahum kotol kono janna koɗo jan ɗankena e ka ɗankena annahum kotol mula kura ɓe ɓe maɗo ɓe ñinaɗa huɗo ɗum ko annan ala saabana saato ban sankol oso kowaasi fin konde ko nimatin noon ndimol allah ke nimama an amtomnaki ala ko atolin alin jeeyi alabato walan ala jeenat ali alabato waninde ala ala duniya kan وتقول سيسلا يوم الله لا تجدي أدنى أفار وكرول نفس النيلما أدى كوبون على النفس النيلما كان شيء أنفين الكامل ولا تقبل إتام تلا ولا يقول إتام تلا منها النيلما بل الشفاعة كان يورا الكافر والكافر كان يورا يسمى الكافر كان يورا ولا يخذ إتام تلا منها النيلما بل أدل كون كما كرا من كار كان يورا يكنا جهنم ولا هم إمان كريون سنة تيدي مالك ete imakore ka kada alal yankan kama wannan nasi wa alsi mira da wazkuru iz aswato mira na jena kun alkisande alfanyol allah ani sayanka folo min alfen fonana dimbal mala masa kundama ya sumuna kan fonunara molkala numu jawya e ka ala ajaw yankanka do kolanni yugaddu hune ka kana ta kanateroke amnako aldemulla aldinkewol restahalune ka ballundoke ka turake nisa ko aldemsulo koltujowole ballum o fi dalika baaliyo ɗum bala o um, fi dalika baaliyo yankan katiro ɗum bala um jarabi ba min gaɗo kon kabali mara ma kon wara warata mai ni ko al-ilamansi ilaman sa kandatinal altol sababu le kaale fo واذكر أوا والسمرة واذكر إذا ألسوات ومن فرقنا nga fararo ke be ko atol sababu la al bahr nga ba farato le sababu la al bundal borda al jalo tuta fa ngena kun na kupola wa gara kana nga kupen daga ala na na la mulo ala dun ke wa anda to to mo tangi na al ke ji be kan ba wa ni swato no wa to mo adina nga موسى موسى وكلا نافل وعدنا موسى وعدنا موسى أربعين لجماعة إلى أهل سورة النعمة ثم قال اتخذت هاتوا لي متراكب al'ajila turano la mareti wala musa tamiya min badi musa la ta ko ka kato wa an antum atul zalim na alkira fantum min nar Allah to alim bato ayatan dum kin summa kula afona na da yanfa an kun atul ma wala ngalla junbol kafara min badi gar kallo turaren bato kola la Allah kun tumanda dulu taskun hasi ala jeli ala ma la min kale ayatan dum kin wayjusi wato sumatono atena musa ga musa sal kitaba kitabu la tawrata kitabu wala furqana kitabu walan tawrata min afasari afasari lan furqan kitabu fulalla kitabu na afasara lalla kontu man dato tahto falsi kanda o sabul al kana fil tallol ni tan wayju wato sima qala musa musa ko liqama lam moliya ko ya kama na mara ina kwa to zalam to alayya to ne an san alfon da bi tikhas ba Allah mutara al ajra to ran ka ke mal fa to ba ala alfon sai ila ba rekun ka dal da ala man kama kan fa kutulo an fi ala alfon fa wala al yofa zalika Allah mu yofa khairu fa la kuma to inda ba rekun al ala ya da fa da ba alayka sallatu mamdu inna ala khawata ala atawatu rasili hina ma tallu min wayde si waɗo somo waɗo mon kolto alkom alfindam moussa fe koto kala juro ɗanti allah jalam batola ya moussa eten moussa allah numnan tesona lakkaytege hatta nara la fon ala da jarata kene ɓar min kuɗo kala blata kuɗo kom hatta hasno ale mutarake fa hasatu kuma almuda assa e koto fetom albe far wandoɗuma tol tansinaliña ɗum mala kam nen ɓoytali kaliyaji tallude ɗum summa kola ba sina konde ala natal wulundi maal baɗoji allah fa kola min mbaɗo mawɗo ko allah fa kola la allah kon tumaɗa to taskuno fa alsa alal ñemoje tallungol wa galle naga dibende ka ale par kara kamaga san tawalo laale kam maale sutura wala san tawalo tilon kandola wa andaranga da ka ale matoro kan san tawalo to almanna manna jije o salwa ne salwa o kaji kawana sandoa kama ka sanjiji alies ɗum alfon le ne foto kula alfidama ke min ta to ibadama fonde ma rabbi zakana kan alharje min na alkana ma bode poro da, o magala mun an me to ñawlade walakin mbaɗa tani kada amsan fasasin e fantoñe tallone woron hmm. wayli wata sunna konanta ala koye ko Ila ɓo kola filo o kono sanji tan nani filo oɗo kulal ɗum haajira kala jin sata o kono ɓayde makkali walla ray ha sata fa kulal e ɗomoro ke min ha satata hayso dulaato siino ɗiyatal ñannere ragaɗan yuruwala ital kumandila sonde woto kola suɗo albaba bayt makde so bonɗa to sojade alsujude to kaman kan wajen kajini kañoyi ala tando walla sujude ala tando sokoro tandum o kula alsi foro ke ittade alsi julɓe dana julɓe kafara kumo fo nafirin siyan fam walla yakfe walla tofar karaña lakin fara kala musina koñuma kira mbela faala o barajo فبدل الذي يمول مولى فلندك الظلم منكم يأتي يتركم من قولكم فغير الذي منكم ومن قيل هنا فلم يقول من يقول فشتة يترك حبة فأنزلنا أن أرجل لك على الذي يمول كان ظلم منكم يأتي وقوت أن يقول جاك رجزا يعني كان كرن ينبر ولن تاع ونر ولن إبلا كورن ولن كورونا نابلكم من السماء وبنا سند ما فهم سبب كان ترى يفسكون كفاسك يا منك فاسك على كورونا عند بانكو ولا كاسابو بانكو كان kallo min kono mon waɗa kilon kono mo welta wonola ka fam waɗu ɗo ka bilala waɗu ɗa fosi mondoro waɗa kilo waɗu mo wannina jelle ka fam ina tuwendi to alita wona faman tan kala mooli e braje mais no min ka ji bolo ɓol fooɗe ɓay min ka jina alaka bolo kana mool kan alaman tan kala mooli ako way isiwato so wadkuru id wato sima istisqa musa musa min do bo dane jingino dane le kam ala modi yama ida wulo ko be fulde tan jodo fa qulna nda ala ko ijir be sibu saka be saka la do ko ala ha ha ni abu sala do fan fajara be farala yelo be roni abe woyla minhu kaba berode isinata asrata asrata ayna dala tan no fula alla ka dilo kondo amolerdala kada alma kullu unasin kabilo be londiro ke minu umasa wala min bila dalo wala ila min dalo wala kullu alsi domro ke min manna ne sarwa shi ba ale min meske ala la harji wala ne wala ta so in bala in kolo be dalo wala be kolon na wala ta so alkana bala so da banko la. Wai wayli wato simo wato min kultum ala ko yamu seytan moussa lannati hollan tolten sabarla ala kamin domor kilin kan wahido domor kalte manna mannanen salwa fado danira kilananto rabbaka e mara yekkuja e bonɗo kilanantole fenduola mimma kao fende tumbita e banko kamen fone min bakra a a o ko أتستبدلون فعل فعل الذي هو من أدنى من كارم الذي hiɓito allah joni misal bo misal saɗo kon fenala kono ɓaali sato kono ma sadale min dana sal finde no mba solution lo alay tawa fi o dur mbaɗi e busoɗo e ko kerata alay ka zilla e ɓe alay kamin feya wol maskara no foire anin mallo yewo ley kande annin koɗo ɓe wulo ɓetule kande ɗo o ba o laɓanta ɓe kaɗa ɓen kam fala min ala almol sala kam men jeeto busarono ala ke ana e kam fa min ɓe kam بأن سببه كبطانك ليكون بالكافر بأدل على العرب ويقتلنا بكأن بيوم الواقع من أن النبي هذا بغير الحقيقة ما يخلق كما يقول ذلك من جد ما يكون سبب أسوي على سبب كان كي يعرض كيان لا أول ما كان وما كيان لا توني روكو أنا أسوأ سبب إن الذي يقول أن من لا على له أمر من لا أن بيوم الله جل يعني كلا كنا والذي أنم الحاد من اليهود يدا والنصارى من كالنصارى والصابع من كالصابعين ولا اليهود ولا كل فدولا أو ولا النصارى ولا كل فدولا صابعين من آمن مم وتبر على على بالله على يم ولكن واليوم الآخر أركان يم ولن جن كلا كنا من بين من ينتهي جن كلا من لا على لا على كم وأمن الصالح بارد بارد كم بارد كلا لسرنا ولهم أجر لا بارد به عند به ماريو برا ولا خوف سلام عليهم ولا هم ما تجازى بتأثير kawuran mutane wani ko isi wato su ne wato na akan yan da alayyar mutasa mai saka ga lalla shi da wala na ko aliyar bara ta ta la uwa rafa nan ne kan da ka fosa ga kun kan sun da atura kongola zaba kongola kongola wurin da mutu la ngo ko zo ma alfa umra a ta yana kuma min da alaba ko da siyan bonin so biya wani kuro ma alfi fan fo shi shi memba kan alamira aliyar bara lallakon tumanda ɗon toddomo e sisila ala la taw wooro amin sa wala ay sisilan ɗin la wala ala sumakola summo kola tawallete ali ala koode min ba mbaɗi jak wallahi ɗo bato ummoto kola ala bato ali ala koode ala fala wala la fadlani ala samantande ala kan tan karamuɗan ala nemo ka tubo kala nin ka yan kanko ɗo dukkundale mum la kontum denalɓe kemnor sasatuɓe perɗa ɓe halakkilan tawala men nan walakada alimutu wallahi walakada wallahi alimutu ali alimutu wallahi ali alimutu ali zalimu alimutu ili tadaw min danna tambida min kwa doko fi sabri sabri nba de mwada ali alimutu ala ali fadan dalu ay la sata amna fa kunna ko lam ay lan ko defo kunu ali ke kira da da ka sulu khasim ali jafa mulula ali ta halaka tan sabako lan fajar na hannu fajanna hannato yankan kaɗo na kala ngake ma seboki ngake ma sigado lima na ngake eh, lima fone ɓayne ɗe min ɓe ñaato ma fanani min ɓe ko jamano min ɓe balo ani jamano min mina balo a sikke ɓe kawande o o maw alin ya silan na limottaten da ke yan si kawando waji koro e su wato mai wato min kala musa musa kondi kawma alam moli yama ha otuma mo fata jel ima e lalu e mofani ga sa da na afa ala ko ndim ala da ana da abo inna la ala ya ya'muruka an liya'mura an tajba kala sifaro ka bakara ne ki musa ala kana te qalu ko atattakhidha foben to muda foben to lot bai ka jiran na laban hmm ya jabi ne jabi na kala ko a uzu mbetan ko nyina na billahi ala la an akuna ka min jahina kala to ka jahilo de ka jalan jala allah hmm. na قالوا كيف أدعو لنا ربك ما لي أن يبين أكوان لنا أنت لما هي النسون النسي سيفا جمالا أسمو سنجي النسون قال موسى كو إنه يقول على ده يقول أكو إنها ينسي موسى بقر نسي موسى لا فارد أما كان موسى كيب نسي من دين باري كيبار ولا بس أما كدين دين تمام من أوانا بتيما كنا كان بين ذلك بان دين دي أتيم ففعلوا ما الفهم بلا توما بمجالي أمرنا تاورا من سي على كنده قالوا فودول دانو تلنا انت ربك ما يبين اكون لنا انت لما لونا هنا ما لقولت قال اكو انهم ما سو يقول اكو ان يمني سبق ان مثلا سفرا ابي كم كم كم ولا لما كو ما كو ما ولا ما كم ما فقال انا على على على قولت تكتل قم على كم جاجي على جاجي سيتا فسر اكو دانو كان لازم في لا لا لا لا لا لا كيكو تولنا كلنا haalo ko oɗo lana raba koye mare ɗani bayna koyno lanantoɗo maaki munen ni soɗatama soɗa hani mbiɗani ala dow ko munete fa kaɗɗo koke faaba kaɗɗo koke konkoɗo walla giibi o innal baka ka ɗum hmm. ni sohla koola ta saaba alayna ñaamita mamden wa innantol inchallah nadel alay lammudene ɓe kandela on kata ñamen ɓa jela ñala tan ta woro ni ma ko inchallah deni koota koye qala ko innahum so yakkula ba ko inna ko ni so baka ni musu la zaluna man kaya imanin de tusira da ban ko se a de aman ka sina la ni sidi wala ta sukul hazar da buga da kolon rinji biyo fana la musalla da be kisa da barman nan be da ta la la shi da nono ta da a ba kuma kola kina wala ni nama ga kola aman chon bin ko ka kola jama'a ta qalu qala ana san gita yana da bil haqqi tawnyat tan ya kuma ko fo be ni so ni no sona dimbo kaga ba ho ai ni yaata fannin keɓa balo wakila babatula bata ya sa bolo ni yoni so wonde ya fandi asanola comme a suɓoya kulo fañamo kondo hajaba hoye na renni so kanate o makade man kada yafanni sa kede ɓawa ɗala jawya ɓata waya saɓe malafraka tawronnakira wayli waɗo simo waɗo men kataltum alay farake nafsan nilamala fadda ra'atum ala kaño puusum puusum fi ha oto etela fa ntela fa ntema fa etela fa wallahu alam mukhruju ba'da kun lan kana da kun ya takma la kan min tawo wala na ko umar la qura alil na da husain ko ka ko idribu al furu busa bi ba'da hanni sola joron do al furu busa la ka zalaka bi ya busa la do adiyamu ako karle en faade a faade namande ako ga kazaka abatana yuhi llahu lmawta alayhi salam baradila amada min kiitiɗo koyta ala fana ala ko koyta ko ayitande ko ya mun min wultanyami mom tomana ɓeesigulma ya koyni ñanken o yiri ko ala kala jonde ayata ala kaw kola dalilol la min kala ala semboytande allah kon to manda tolo ta ta kan alsi hakkilo feɗa tawawnanisa isa yati kolo koysi alsi kolo hajum summa koya kasata kulubo ala juso jaata aɗa walla yahuɗole ala sonndimoɗo jaata ala mam toñata min mbaɗo jago kola kola ɗa sa kola min yana kai ka kola so gamo jala fa hiya aljuso kala hijara bunta ɓe roɓe ñamen jala aw wo mbanɗo achaddu da ja kulata ɓe roñinde wa inna min alhijari ɓe roɗo ɓe ɓerol kom ɗanaada fadiya ka fuusa min hoɗo al anharu dalolu fa inna min ha ɓe roɗo ɓe ɓerol kono ɗana sakkaku ɓe roka fetemo fa yakoyaka bo min ɓe roka alma o jiyo fa inna min ha ɓe roɗo ɓe ɓerol kono ɗama yahɓita ka jeemen kan ko sanda ka ɓoy buma na da ala suna kammala eh, o atol jusodi be ka foya ten bega fela ka sona ten aka kumbote ka bai ten o man la alama ka be zafi amma ñina amma sama tamara tan bara ala ka sama fim bara ala beyo ala tawawla ne nan wani ala aya laban kotumo talibo sa ko sa baraka jeda kala ka juzi la ko kofi da to mo ala baraka alma ko kan do na lando na noro ana ala nyasa alma la dum to na karan na do to na son kala mun na ala ana ala baraka ko wala ko